muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a FM Noma Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai Alfa Rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, bar kanmu da wannan yammaci na yau Alhamis sha 14 ga watan Maris na shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani. tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawo muku don gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren, naku muna ɗauke da rahoto irin nasarar da sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar na ƙasar Chadi suke samu ta yadda suke yaƙi da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda ta Boko Haram. Sai rahoto akan muhimmancin ba da kyautar jini don tallafawa rayuwar wasu mabukata. wanda akan haka ne ma muke so za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar dai da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai a sa alamar tarawa a gaba. Haka kuma a cikin shirin namu dai duk a yanzu muna ɗauke da labarin ta Mola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceto da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadinsa ba. adadin mutane da suka mutu ya kai takwas amma zai iya karuwa a yayin da waɗansu iyalai suke zanga-zanga wani jami'in hukumar agajin gaggawa ibrahim farin loye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewar ma'aikatan sun kai ƙarshen aikin neman da suke yi kuma ba sa tsammanin samun ƙarin mutane ya ƙiya ya ba da adadin waɗanda aka ceto da waɗanda suka mutu na baya-bayan nan da yammacin jiya laraba ne suka ce sun kubutar da mutane 37 yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka ɓata ba an dai ci gaba da yunkurin neman wasu shaidun a cikin baraguzai. shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira who a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen barkewar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo cikin watannin shida idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya Ƙididdiga ta baya-bayan da ma'aikatar lafiya ta jamhuriyar Congo ta fitar na bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai 927 ciki har da mutane 584 da suka mutu. Shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar da cewa duk wani kalubale da za su fuskanta a gaba zai iya mayar da hannun agogo baya a aikin da ake yi na shawo kan cutar ta Ebola. Ya ce an shawo kan yaduwar cutar a Baini da Manjina da Kwamanda da kuma Oicha da ke arewacin lardin Kivu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka dauka hukumar sufurin jirgin sama ta amurka ta amurci dakatar da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin boeing Wannan mataki na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga bi ta sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka na cewar babu wani dalilin na bada dokar dakatar da tashin jirage saboda mummunar faduwar jiragen ƙasar Indonesia da ta Habasha. ba na so in yi da na sani wajen ɗaukan mataki in ji trump da yake amsa tambayar maneman labarai a fadar white house bayan sanarwa da ya bayar da a ranar laraba cewa duk sababbin jiragen boeing 737 za su dakatar da tashi na ɗan lokaci kaɗan a ganin mu wannan shine matakin da ya dace. Yau Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump birki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta ɓaci da ya ayyana na ware kuɗin gina katangar kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico. Waɗansu 'yan jam'iyyar Republican kalilan sun ƙudurin a niyyar marawa taron 'yan jam'iyyar Democrat baya a cikin amincewa da dokar ta bacin a lokacin da za a kada kuri'ar a zauren majalisar da 'yan republican suke da rinjayen 55 bisa 44 'yan jam'iyyar republican da dama sun bayyana rashin jin daɗin ayyana dokar ta bacin da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba majalisar ikon akan abin da ya shafi kashe kuɗin gwamnati sai dai ana kyautata zaton yawancinsu za su haɗa kuri'ar amincewa tare da ambatan buƙatar gaggawa ta kare kan iyakar kudancin amurkan shin za mu ce a duk lokacin da shugaban ƙasa bai samu abin da yake so ba a majalisa sai kawai a ayyana dokar ta ɓaci ita kuma majalisa ta miƙa wuya in ji shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai chuck schumer A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To bari mu shiga duniyar rahotanni kuma. Rundunar sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar sojojin ƙasashe makwabta na yankin tafkin Chadi sun yi barin wuta ga 'yan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram na tsawon kwanaki. wakilin sashen hausa na muryar amurka hassan maina kaina ya haɗa mana rahoto dangane da wannan nasara da suka samu wannan hare-hare da jiragen yakin najeriya da nijar ke kaiwa ba kakkautawa ana yi ne da zumar gamawa da mayakan boko haram a wani sabon farmaki da dakarun kawancen yankin tafkin chadi suka kaddamar mai take operation yancin tafki yau dai an shiga rana ta bakwai kenan sojojin ƙawancen suna ta ruwan wuta ba kakkautawa akan mayakan boko haram da nis musamman farmakin sama da jiragen yakin najeriya da niger ke kaiwa na tuntubi kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya air commander ibi kulle da ramola ko yaya girman wannan farmaki yake so the nigerian air force in particular working in conjunction with the nigerian air force has been conducting uh, in, uh, uh intelligence surveillance and reconnaissance missions as well as strike and close that's air interdiction and close air support missions supporting surface forces dundunar sojojin saman nigeria da haɗin gwiwar dundunar sojojin saman nijar suna ci gaba da gano makoyar mayakan boko haram da kuma is a zirin yankin tafkin chadin da arewacin jihar borno tare da kai musu farmaki da ma kuma karin wani farmaki na marawa sojojin kawance wato musamman sojojin kasa kuma ana samun gagarumin nasara sosai uh, musamman tsakanin shekarun jiya zuwa jiya da aka kashe kimanin manyan 'yan boko haram guda talatin an kuma kara karkashe wasu mayakan na boko haram a yankin arege inda baya ga karkashe su aka kuma kwato karin wasu manyan makamai a takaice dai muna musu rubdugu a halin yanzu routing and destroying all elements remnants of islamic state of west africa province terrorists that are located within the lake chad basin general area a baya sojojin saman najeriya kun taka rawa sosai a farmakin operation gama aiki da dakarun yankin tafkin chadun suka kaddamar ko yaya za ka kwatanta wancan farmaki da shi wannan sabon farmaki na operation yancin tafki? over time there have been a number of operations one in the recent past uh, operation gama aiki kasan a shekarun 2015 zuwa 2016 an kaddamar da farmakin operation gama aiki da ma sauran farmaki iri daban-daban amma wannan sabon farmaki na operation yancin tafki wani gagarumin farmaki ne aka kaddamar wanda aka shirya masa sosai aka tsara shi a tsanake cikin haɗin kai da kazar-kazar da kai tsaye ake yinsa don takura 'yan ta'adda a tabbatar babu wani wurin da za su ɓoye sannan a gama da su yanzu haka an tattoshe duk inda 'yan ta'addan suke kai komo tsakanin kan iyakokin najeriya da nijar yayin da a bangare ɗaya kuma ake ce musu ruwan wuta daga sama kaga abin kenan ma da yasa muke samun nasara a wannan karo sosai is why there is uh, some reasonable level of success already recorded. Ko a makon da ya gabata sai da dakarun kawancan suka kashe kimanin 'yan Boko Haram guda arba'in yayin da a wannan mako aka ƙara kashe guda talatin a halin yanzu ana ci gaba da wannan farmaki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Jinjina ta musamman ga Hassan mai na kaina. shin al'umma sun san muhimmancin ba da kyautar jini kuwa don tallafa wa marasa lafiya masu ƙaramin ƙarfi kuwa? Babban abin nan yana da muhimmanci ga al'umma ko kuma ga taimaka ma marasa marasa hali. A wannan rahoton da Tamar Abari ta haɗa mana daga jamhuriyar Nijar na nuna muhimmancin ba da kyautar jini. kimanin takardu 700 ne aka gabatar na masu ba da jini taimako wanda kwamitin da ke kula da shirin ya gudanar da tankaɗe da rairaye a kansu kamar yadda umaru isa shugaban kwamitin ya bayyana baki ɗaya mutum wanda suke bada ɗari da bakwai muka samu bisa kan wa'annan mutanen ɗari da bakwai mun samu mutum guda wanda ya bada jinin shi so arba'in da takwas shine wanda ake ce ma bage salifu da aka aihe shi a ayeru shi ne wannan bagen shi allah ya ba wannan zuwa maka bangaren masu bada taimakon jini shugaban kungiyar muhammad nuru ya ce hakan ya kara musu kwarin gwiwa ne zan fara gode ma shugaban kasa da wannan gwamnatin da ta bamu damar aiko kujerar hajji guda ga dukkan masu ba da jini na jihar da magana mun ga masu da dukkan irin tsarin da aka dauka lalle ba da jini iya da amfani iya da muhimmanci kwarai da gaske in ka ba mutum jini lalle mutum bai iya mutum rai amma in ka ba da jinin ka aka sa mara lahiya zaka amfane shi kuma muna samun marasa lahiya da yawa ga gidan mata da suke aihuwa suna bar da jini kullum ana neman ga yawan accident da ake yi ta kowane hanya kullum mutane suna ji a radio ana neman jini saboda haka nan duk wanda Allah ba lahiya su zo a taimaka kuma ko musulunci ya da Abu Abu Yahaya, darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magara kiraye ga gwamnati da ta karfafa irin wannan tsari dama ce kuma ta rage matsalar jini a asibitoci. wanda suke fama da su. Sai mu yi hwata a wajen gwamnati yadda an ka bi wanga tsari mai mahimmanci a ƙara yin nazari a te duk shekara ma ko wace jiha mu ce masu bada jini a ci gaba da bada jini ba wai don ma ka samu kujerar zuwa hajji ba a'a saboda Allah saboda dukkan ba ka taimaki wani ka taimaka an ceci rayuwar shi to Allah ɗaya ya san irin ladar da zai iya baka to muna tsammanin kukan namu mu za su shi shi kuma da mun imani da kokowa na lahiyar al'umma shine an kasama gaba Bage Salisu da ya samu tukuicin jajircewar da ya yi ne wajen bada taimakon jini ya kai shiga samun wannan kujera ta aikin haji. Allah saka da alheri yanzu da a ba da jini na shekara talatin tunda tun katar ban nike bada tun fitar na solon yami har zama yau ina ba da nan zanda kowane wata uku ina ba da dari hudu da hamsin. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To a gaida Tamar Abari. akan wani muhimmancin wannan ba da kyautar jini muke so ku bugo don ku bayyana muna ra'ayoyinku ko kuna ba da kyautar jini kuwa za mu so mu ji daga gare ku lambar dai da za ku kira mu kamar kullum ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun mu buɗe layukanmu, mu balle ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai mu shaƙata da wannan waƙar ta zaman lafiya. tá Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Jigawa, wa muke da shi daga Jigawa? Muna tare da Muntari Sela Majiya. To Malam Muntari muna sauraron ka. To ma da na ji daɗin wannan shirin nan. To masha Allah mu muna godiya. Kwarai da gaske kuma muna son jama'a kamar da kuka a taimaka din nan kwarai ya kamata a rinka taimakawa tun da wasu ba su da karfin da za su nema. Eh. kwarai da gaske to ni ma wannan na ji daɗi kwarai da gaske kuma in Allah da mu ma za mu rinka taimakawa insha Allah to ka san to ko za ka gaya mana kaɗan daga cikin muhimmancin ba da kyautar jini eh kwarai da gaske eh ni ba da kyautar shi muhimmancin ba da kyautar jini ni a tunina ina ganin sadaka ne kuma ka taimakawa mai karamin karfi ta kuma taimakawa kanka domin kai ma baka san wata rana a halin da ka gaji ba To masha Allah to mun gode a malamar tala bari mu je jihar Bauchi Barucin Yakubu wa muke da shi daga Bauchi Haruna Umar ne daga Dambam Mala Haruna muna sauraron ka Ina ganin muhimmancin ba da jini eh daga cikin na ga za a sami abin nan samun lafiya na rage yawan jini a jikin mutum kamar yadda ya tabbata a jini cewa kafo yana yana ƙara wa mutum lafiya. To mala Haruna kai kana ba da wannan kyautar jinin naka? Ah, kyautar jini ba amma duk an ba wanda ya shafi 'yan uwana da abokan arziki. to kai baka taba bada ba amma kuma kana kira ga su mutane su masu dinga badawa kenan eh, gaskiya waɗanda ya cancanta layin malam haruna ya tsinke a kuma har yanzu dai ba mu samu kano spain nigeria. to daga kano wa muke da shi daga kano kana magana da Ahmad Anji direba daga Gulu karamar hukumar Rimin Gado a jihar Kano Najeriya. To muna sauraron ka Malam Audu. Ahmadu Ahmad Anji. To Malam Ahmadu muna sauraron ka. Na ji abubuwan da ake mauriye akan maganar bada sadaka ne. Eh. sadaka jini kan duk wani ba a sadaka jini ya taimaka wa al'umma kuma abin da ya yi a kai ceto rayuwar ne wannan bukatar jini ya ceto rayuwarsa ne. To Malam Amadu kai ka taba ba da kyautar jini? To, ni ban taɓa ba da kyautar jini ba saboda ni a matsayina halin da nake ciki mutum ne matafiyi tun da direba ne dukkan eh. lokutan da ake buƙatar jinin ba a same ni kan lokacin ba. amma dukkan lokacin da ake da bukata har idan ina nan ko ina kusa ko ina na ga wanda yake da bukata har an gwada jinin na wacewar zai daidai da mabukacin ko da a yanzu kama shirye nake. To masha Allah muna godiya Malam Amadu bari mu koma jihar Jigawa wa muke da shi a Jigawa. Salamu alaikum Hashim Ahmad Fadawa harbar hukumar kafin Hausa ta tarayyar Najeriya. To Malam Hashimu muna sauraron ka. Yawwa wani maudu'i kuke kai yanzu dan yanzu na kama ku. To muna tattaunawa ne akan muhimmancin ba da kyautar jini ga waɗanda suke mabukata. Oke jini. Eh. zahiri na ba da jini sau biyu kuma na ji daɗin barawa da na yi eh zahiri to me kiran ka ga me kiran ka ga eh? sauran mutane da ba su taba ba da kyautar jini ba ina kiran su su taimaka su bayawa saboda ceci al'umma akwai mutane mabukata wani ba da kuɗin da zai iya sayan jini a asibiti idan ya bayar ka ga ya daga tijariya to masha Allah malam Hashimu bari mu muna nan dai a jihar ta Jigawa muke da shi a Jigawa Wa muke da shi a Jigawa? Salamu alaikum, ina gina ma'amu, ina Jigawa, tsaba hukumar oyo Wa ke magana? Garba Ahmed da ina zigawa ta Jigawa, hukumar oyo To Malam Garba muna jin ka. To alhamdulillah ni ma na zan goma ga zin na dan ba ku da wai da na dan dan ni jina wallahi saboda haka ina ba mutane a shawara a tabbata ba dai na ba ba taimako ne na musulunci. To mun gode bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina? Eh assalamu alaikum Allah barkatu. Wa alaikum assalam wa ke magana? Eh kana magana shugaba Iliya ne kanti da shi ake zancen daura a tare Nigeria. To malam shugaba Iliya muna jin ka. Yawa a kan shi dai ba da gire kan na farko dai yana baka lafiya a ka. Eh. kuma duk wanda ya bada jini yana da lada gurin ubangiji kuma shi ma ceto rayuwar wani dan adam dan uwansa musulmi Eh. eh bukatun mu dai duk lokacin da aka tashi bada jini to kai kokari ka je ka bada in Allah sa da damar badawa to masha Allah muna godiya mala Iliya bar mu koma garin gwamna wa muke da shi a Kaduna garin gwamna to a barka da yake barka da yi wake magana to madalla na murtala ne ina kiran ku da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to malam murtala muna sauraron ka To a gaskiya muna kara shawartar su al'umma a ce gaskiya su dinga kokari suna ba da gudunmuwan jini saboda ceton rayuwa ne kuma kai ma baka san sanda wani zai zo kila mutum na cikin rashin lafiya kai ma a taimaka ma ma baka sani ba. To amma matsalolin da ake shi ne wani lokaci in aka ba da Eh, taimakon jinin nan to sai wani lokaci asibitin gaskiya muna gashin suna amfani da shi ne ko kuma suna saida da dai mu ba mu sani ba ya kamata hukuma ta dinga fita tana bayani wanda ya shafi wannan fannin muna ji kuru sannan ga sai a samu kwarin gwiwan ba da gudunmuwan jini da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam murtala daga jihar kaduna to har yanzu dai muna nan a muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko kuma mu ji kun taɓa bada kyautar jini to mun samu wani kira daga jihar adamawa muke da shi daga adamawa abubuwan ne daga sai bore mu sautu. to mala Abubakar muna sauraron ka to wannan abubuwan naku gaskiya yana da kyau Eh. da yake ya dare yana kan ku bana samun ku to masha Allah yau Allah ya baka sa'a wato shi maganan ba da jini gaskiya an taimaka wa rai eh sannan kuma mutum ya duba abun yawa ne sosai eh. ya kamata mutane himmantu da mai da zuwa a taimakawa masu masu bukatan gini to masha Allah to mun gode bar mu tafi jihar Niger kuma wa muke da shi a Niger Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba. To Mala Ibrahim muna jin ka. so gaskiya alhamdulillahi muna kara godiya gare ku ga kusa ga bisa kuma ainihin yan uwa jama'a da suke ba da gudunmuwa a bangaren ba da jini a asibitoci amma abin da muke roƙon hukuma musamman gwamnati wannan sabo gwamnati za a kafa eh. muna roƙon inda asibiti take ta gwamnati don allah ce taimaka a gyara mana ita to Allah ya sa saboda kamar munan kauyen namu akwai ta asibiti da aka gina ana ce mata daren asibiti nan da ja to amma gaskiya yanzu ba ma'aikata iya dabbobi kawai kake gani asibitin nan muna roƙon dan Allah taimaka a gyara mana to Allah ya sa wannan kiran naka ya kai ga mahukunta a bari mu koma jihar Plateau a Jos wa muke da shi kuna magana da Alhaji Babaji mai gwanjo Jos Plateau Kandahar to Alhaji Babaji muna jin ka da muna ba da kyautar jini allah tun da lokacin da pdp ta hau mulki muka samu karancin mu kanmu a jikinmu amma yanzu in allah da tun da buhari ya dawo albarkar kudurar allah wani asibiti sai wadata da asibiti sai wadata da jini to kai kana nufin alhaji babajo baka taba ba da kyautar jini ba kenan ne din eh. ai kafin pdp ta hau na ba da kyautar jini a da ya fi kwalba shida amma tun da pdp ta hau shekara goma sha shida na to ina abinci da za ka ci a lokacin pdp to mun gode malam babajo iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu sai kuma idan allah kai mu gobe za mu ci gaba da baku dama. To muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugu muna don bayyana nasu gudunmawa da suke badawa wajen jini ko ba da kyautar jini. Ga shirinmu yanzu na gaba ta mola. wasanni a takaice karon farko a cikin shekaru goma da dukkan ƙungiyoyi hudu daga ƙasa ɗaya za su fafata a matakin kwata final na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin zakarun turai a daidai sa'ad da dukkan kungiyoyin ƙasar ingila da ke cikin gasar suka sami tsallakewa nasarar da liverpool ta yi jiya akan kungiyar bayern munich ta ƙasar jamus ya nuna cewa ingila din ce ke da rabin kungiyoyi takwas da za su buga wasannin zagayen na kwata final na gasar tare da kungiyoyin manchester united da manchester city da kuma tottenham da tuni suka yi nasarar kaiwa wannan zagayen wannan da ya maimaitawa ne na tarihin shekarun dubu biyu da dukkan kungiyoyin ingila hudu suka sami kaiwa a zagayen na kwata final a kakannin wasanni biyu a jere da juna a gobe juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a matakin na kwata final da kuma na kusa da na karshe na gasar a yau alhamis ne aka bude wani taron majalisar zartaswa na hukumar kwallon duniya wato fifa a birnin miami na kasar amurka domin tattauna yiwuwar faɗaɗa gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya to sai dai taron na duba yiwuwar faɗaɗa gasar zuwa ƙasashe 48 ne tun daga gasar ta 2022 da za a fafata a ƙasar qatar a maimakon ta shekara ta 2026 da aka tsara tun farko shugaban hukumar kwallon najeriya a maju phoenix da ke shugabantar tawagar nahiyar afirka bikin buɗe taron ya ce nahiyar ta afirka za ta taimaka sosai wajen cimma wannan makasudin na faɗaɗa yawan ƙasashe a gasar ta 2022 don haka ba sai an jira har shekara ta 2026 ba ba kalaman phoenix din na nufin karin samun kasashe masu fafatawa a gasar da ake hasashen za su ninka biyu daga nahiyar afirka to sai dai kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa hukumar ta fifa na nazarin yiwuwar soma tsarin a qatar to amma kuma tare da samun karin wata makwabciyar kasa domin karbar bakuncin gasar Ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain ta cimma matsayar sayan dan wasan baya na kungiyar Porto Eda Militao a ƙarshen wannan kakar wasanni akan kuɗi euro miliyan hamsin. Dukkan ƙungiyoyin biyu sun fitar da sanarwa a yau Alhamis akan kai ƙarshen cinikin dan wasan dan kasar Brazil mai shekaru 21 wanda zai rattaba hannu a sabon kwantaragi da zai kai har shekara ta 2025 da Real Madrid din Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida Murtala Faruk sanyi na da labarin tamola. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC gundumar Columbia. A nan agogonmu yana cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma. Yau Alhamis hukumar Najeriya ta dakatar da aikin ceton da ake yi biyo bayan rushewar wani ginin makaranta a Lagos da ke dauke da kananan yara da ba a san adadinsu ba. Adadin mutane da suka mutu ya kai takwas amma zai iya karuwa. shugaban hukumar lafiya ta duniya da ake kira who a takaice ya ce zai iya kawo ƙarshen ɓarkewar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo cikin watanni shida idan komai ya tafi daidai kamar yadda aka shirya bayan matakan da fiye da kasashe 30 suka ɗauka hukumar sufurin jirgin sama ta amurka ta amurci dakatarwa da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin boeing Yau ranar Alhamis, Majalisar Wakilan Amurka ke shirin takawa shugaba Donald Trump bilki inda za su kada kuri'ar kin amincewa da dokar ta bacin da ya ayyana na ware kuɗin gina katangar kan iyakar Amurka da ke ƙasar Mexico. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham sai mu na yau wanda suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya bis salam